Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa al'ada kan yi dubi kan batutuwa da suka jibanci al'adunmu. Sai ku biyo mu. To madalla a cikin wannan shirin za mu je tarayyar Najeriya wanda a sakamakon gyaran da aka yi wa kundin tsarin mulkin na najeriya a shekara ta 1976 aka tsama hannun sarakunan gargajiya a kasar cikin sha'anin kula da harkokin tsaro da harkokin shari'a da kuma batun tara haraji a cikin al'ummarsu hakan ne ya sa sarakuna duk da kasancewarsu iyayen ƙasa suka kasance ko kuma suka koma 'yan kallo kenan kan waɗannan batutuwa amma yayin da gwamnatin najeriya ke tunanin sake wa sarakunan wannan dama wasu daga cikinsu sun fara bijiro da sabbin matakai da nufin tsare rayuka da dukiyar al'umma daga 'yan ta'adda a baya bayan nan mai martaba sarkin ningi a jihar bauchi alhaji yunusa muhammad dan yaya ya samar da wata katafariyar kungiyar tsaro ta 'yan sa kai wacce ke kula da kuma tabbatar da tsaro sako da lungu na yankin don yaƙi da miyagun iri sarkin na ningi ya yi ƙarin haske kan manufar kafa wannan ƙungiya ga farko da zan fara cewa bahaushe yana cewa hannu ɗaya ba ɗaukar jinka lokacin da wannan masifa ta faɗo ba da ba najeriya ana da arabiya gwamnan girma gwamnan jiha ya ba da abin hajji na dawo na samu ƙasa ta taru mutane ba sa iya bacci da idanu su biyu nan da nan ban yi wata kasa a gwiwa ba da tattaro dukkan masu watsaki da haikimai da dagasai da sauran dukkan masu mulkin mutane da 'yan siyasa da ma'aikata da sauran jama'a ba waɗanda suke eh, eh, ƙungiya-ƙungiya ne hmm. cewa ga bala'i ya zo mana ina za a yi man taɓa samun tun da nan yau ta samun shekara arba'in da samun za a hamsin ma ne za a ce tun da na hausa arba'in da biyar jama'a suka ce ba haɗin kai da kai ban taɓa samun abin da jama'a ce ba haɗin kai kamar wannan wallahi ba ƙoƙari na ba ne eh, Allah ne da ikonsa da ƙoƙarin jama'a kowa sai ya nuna damuwa cikin da duk ƙasar digi mutane voluntarily suka tara kuɗi miliyoyi muka nemo mutanen ƙauyuka suka yi yaron suka yanzu cewa za su tsara ƙauyukan eh, rayukan jama'a da dukkansu muka koma kuma ga Allah muka tara malaman ƙasa duka aka yi ta addu'a ba ji ba gani Allah kuma mai karɓa addu'a ne ba kuma abin da ya karfin Allah musamman ba gan cuce ka to waɗannan abubuwa ina ganin su ne suka kawo sabon nasarar mu wannan abu ya zama ya yi sauƙi a ƙasar wannan shirin na zuwa muku daidai daga sashen hausa na radio faransa international shirin al'adunmu na gado sau da dama an sha samun yunkure-yunkure daga gefen hukumi a najeriya kan sha'anin tsaro amma har yanzu kwalliya ta gaza biyan kuɗin sabulu wannan kokari da sarkin na ningi ya fara haifar da ɗa ido domin an samu raguwar yawan sace-sace fashi da makami garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da sauran miyagun ayyuka a masarautarsa wanda ke makwabtaka da manyan dazukan da ke jihar kano da kaduna to kowane darasi sauran jama'a ya kamata su ɗauka daga wannan nasara mai martaba sarkin ningi alhaji nusa ɗan yaya ya yi ƙarin bayani kamar haka to ai da gani na ban sani ba ba ɗaya da ra'ayi na ni mai sarki ningi nusa ina ganin kamar ba a so kamar ba a bukatar a daidai abin da domin babu abin da ya bukatar gwamnati gwamnati iko Allah shi don haka ina ganin ni a gani da akwai dan wani sakana ko lalashi daga bangaren tarayya cin asali ba ta yau ba cin cin cin haka bar abin da tun daga boko haram yau shekara goma sha da ya zo shiga wanda hannun da muke su fashe da makamai su satar mutane su nuna ne ya za a yi a ce gwamnati tana dandalanta wa'yansu ɗan zuwa mutane ba su da ilimi ba su da kyakkyawan addini a ce su fi ƙarfin gwamnati sai kai fatila da wani abu da kyau ji ɗaya kenan na biyu ya za a yi a ce an bar abin nan ya kawo haka a ce kuma wa'annan mutane har su shiga ba harkar soja su yi abin da suka da ba ko ofishin soja su shiga ofishin sanda su yi abinda da suka da ba kuma ai gwamnati is mighty saboda ka ne a nan ina ganin zan kira ga gwamnati a matsayina na ɗan ƙasa a duba wannan abu da kyau kuma kuɗin na in sun karɓa mutane na suka kyau ba wani abin da mai sai roƙon Allah wata wata'ala ya sa gwamnati su ji kokin jama'a domin duk abin da za ka yi a rayuwa idan ba zama lafiya al'amari ba zai inganta ba ba za ka yi sarrafa komai ba shi ka samu zama lafiya zama lafiyan nan ya bana komai daga wani zace bada. duk kuma abin da duk abin da za yi sun saba mana zama lafiya da ya kamata ita gwamnati ta yi a yanzu dai shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ba da umarnin aiwatar da rahoton kwamitin orosoyi ana fatan sake dawo da sarakunan gargajiya cikin harkoki da dama da suka shafi jama'ar su musamman harkar tsaro da zamantakewa malam aliyu ahmed masharanci ne kan harkokin masarautu ya yaba da kokarin da sarakuna ke yi kan abin da ya shafi rayuwar jama'arsu su sarakunan gargajiya tsari ne na tun zamanin iyaye da kakanni kuma tsari ne da tuntunin aka san da su aka san tasirinsu kuma aka san irin gudumawa da suke bayarwa wajen inganta tsarin zamantakewa tsakanin al'umma kaga wannan abu da mai martaba sarkin ninge yi aiko ba komai da ni da kai dukkanmu ga ne jiyau ne dama ita gwamnati in tana buƙatar cin wani bore kan abin da ya shafi al'umma ta nun sarakuna take bi haka su ma al'umma in suna da wani koke da ya shafe su suna buƙatar gwamnati ta shigo ta nun sarakuna suke bi wannan ya nuna maka tasirin sarakuna sannan kuma sarakunan nan su ne suka san ƙasarsu su su suka san lungu da saƙo na wuraren su su suka san irin mutanen da suke mu'amala da su su suka san irin tsarin da ya kamata su ɗauka ko su yi domin tabbatar da tsarin zamantakewa yanzu kaga wannan abin da ya fito a bangaren sha'anin tsaro da mai martaba sarkin ninge dauka duk wanda yake kasar nan ya san dajin bura aka ce yanzu ya dauki wannan mataki na sanya wato jami'an tsaro ko kuma ɗaukar matakan tsaro a matakin sarkin basaraki na gargajiya wato tasirin abin yana da matukar muhimmanci lakari da yadda abin su al'ummar wajen su suka san dajin su su al'ummar wajen su suka san mutane da suke mu'amala da su su suka san lungu da saƙo na wajen saboda haka duk wani wajen da dan ta'adda ko barawo zai je shiga ya a cikin daji su sun san da dajin tun kafin a yi daren ayakai kai kwanɗi haka kuma malam aliyu hamad ya bayyana cikakken goyon baya kan harkokin da gwamnatin najeriya ke yi na amfani da sarakuna wajen samar da tsaro zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin al'umma duk abin da ya shafi tsarin zamantakewar al'umma ai sarakunan gargajiya tamkar da babbar yatsa ce idan ba ita ba kaɗi duk abin da ake bukata a cimma buri in dai abin da ya shafi al'umma ne tilas tilas sai an haɗa da sarakunan gargajiya saboda suna kamar yadda na faɗa maka a baya ai ko gwamnatin ta san cewa in tana buƙatar cin wani burinta takan tuntuɓi sarakunan gargajiya gargajiya domin ta cimma burin abin da take so daga wajensu haka zalika kuma su ma al'umma idan suna da wani abin da suke bukata sukan tuntuɓi sarakuna domin ta kai musu su kai musu kukansu ga sarakuna saboda haka gwamnati wajibi ne ta yi la'akara wa sarakuna karfi da kima da daraja a madadin waɗanda suka taimaka shi ne zo kuma musamman ma ibrahim malam goje wakilin mu daga bauchi sai tun tunde usaini wanda ya taimaka domin sada da ku ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ku.